بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب الفصل الرابع عشر عن إمام ابن القيم رحمة الله عليه يتشي فشلين شاهد في ذكر التشهد ذكر مدى أبن ذا أنبتا نذكر عن تهيا إذا كانت تهيا التشهد سبود كانت سوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله توشي ساقي أكي شمة التشهد ita ce dai wadda ake yi a lokacin da aka yi zaman farko da kuma in sallah ce da za a ci gaba da yi a zama na biyu kamar magariba ko kuma a zahar ko la'asar ko isha'i haka nan kuma a sallah mai raka'a bibbi da mutum zai ta yi yana sallamewa su ma haka ana yin wannan tahiyya hukuncin fiqh kenan ko fi sahihaini an abdullahi ibn mas'ud qala to malamin al-qayyim rahmatullahi alaihi zai nuna mana wannan cewa zai ka mana siyar na tahiyya da aka samo daga sahabban annabi sama wato sigogi na tahiya salo salo na tahiya da sahabban annabi sama suka ji daga annabi sama kowa da irin salon da annabi sama ya karantar da shi ya ce. allamani wannan sigar ibnu mas'udin radiyallahu anhu kenan malaman hadisi suna cewa as-sahhu sigar tashahhudi siratu tashahhudi abdullahi ibn mas'ud sigar tahiyyar da tafi kowace inganci ita ce sigar tahiyyar abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu babu sigar da ta kaita min haythu sihhatu a bangaren inganci to babu wadda isnadin ta ya kai karfin isnadin ta hiyar sayyiduna abdullahi bin mas'udin radiyallahu ta'ala anhu qala yace allamani rasulullah sama tashahhuda annabi sama ya karantar da ni yadda zan yi tahiya wa qaffi baina kaffaihi hannuna na tsakanin hannayensa guda biyu annabi sama da zai karantar da ni hiya, sai ya kamo hannuna sai ya sa hannayen sai ya sa hannun a tsakiya ya sa hannun shi na dama ya sa hannun shi na hagu sai ya haɗa hannunsa hannayensa guda biyu da hannu na kwara ɗaya wannan wata siga ce ta annabi sallama eh, uslubi wata wani salo ne na karantarwa ai kage gashi har siga har yanayin yadda annabi ya masa bai manta ba in aka maka haka da wuya ka manta karatu kama yu'allimuni as-surata min al-qur'ani kaman yadda annabi sama yake karantar da ni sura a cikin al-qur'ani yayi in maimaita yayi yayi ya maimaita mini yayi har sai ya ji na iya attahiyatu lillahi attahiyatu nau'ukan gaisuwa su tabbata ga Allah a lugar larabci lafazin attahiyya malaman lura suka ce alaƙalli akwai ma'anoni da yawa amma alaƙalli akwai hudu daga ciki na farko a tahiyyatu salamu aminci aminci a tahiyyatu assalam eh, eh. shi yasa idan suka ce hayyaka to suna kaman suna ce maka assalamu alaika ne kuma sannan kuma suna cewa ai abqaka sannan ma'ana ta biyu ita ce at-tahiyya gaisuwa assalam daban aminci sannan gaisuwa eh ka gaida mutum shi ma attahiyya gaisuwa eh sannan ma'ana ta uku ita ce albaqa'u wanzuwa attahiyyat attahiyatu albaqa'u sannan ma'ana ta hudu ita ce almulku mulki eh, eh, cikin mawaka na jahiliya ka abubu jana'a. من كيشيوا من كل ما قد ناله كل الفتى قد نلته إلا التحية إيه تو التحية أن سقي تفسروري ابن منظور أتشي لسان العرب يتشي وسسن فشغا تند من كل ما قد ناله كل الفتى قد نلته إلا التحية تكن أبن دوان متن يسامع دوني أن الناس إلا التحية sai suka ce illa tahiyya ko dai al ko kuma Albaqa. waɗanda suka ce Albaqa'u ne suka ce ya faɗi haka ne a lokacin bayan ya zama sarki so da haka shi sarki ne ka'abu ibn janab Su min kulli ma qadna lahu kullul fata qadniltuhu illa tahiyya komai ake samu a duniya nan na samu abu ɗaya ne ban samu ba shine mai Albaqa'u. baqau hal yabqa <laughs> ko ai waccan ta faɗan ma Sulaiman ibn Abdul Malik tace anta ni'mal fata law kunta tabqa ghayra an la غير أن لا بقاء للإنسان ليس فيما علمته فيك kana fi an-nas ghayra annaka fani komai kaji komai kaji duk wani abu da ake mutane suke da shi kana da shi kuma ka cika a cikin a matsayinka na mutum ɗan adam matashi amma me ghaira Allah da laukunta ta ina ma a ce zaka dawwama ghaira Allah baqa lil insani ba wanzuwa ga dan adam to wasu kuma suka ce a'a kafin ya samu mulkin ne yana shauƙin ya gaji mahaifinsa shine yake cewa min kulli ma qad nalahu kullul fata qad niltuhu illa tahiyya a illar tahiya illar mulki yanzu mulki kawai ya rage mun to duka to kaga ko dai kana gaida Allah madaukakin sarki kana masa gaisuwa ta musamman ko kana cewa dama kana tabbatar masa da salam dinsa shine assalam Allahumma anta assalamu minka assalam ko kuma kana cewa baƙa'i nasa ne wato tabbata da wanzuwa ko kuma kana cewa mulki nasa ne duk zai iya ɗauka anan wasalawatu sannan salatai wato ambato kyakkyawa wa tayyibat da maganganu masu tsarki daɗaɗa duk na Allah ne nan a salawatu wa tayyibat su ma za su lillahi aljahu wal majrur su ma akwai su a ciki nasa assalamu alaika. amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu da kuma rahama Allah wa barakatuhu da karuwa sa da dawwamar su assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu mu dukkan mu musulmai wa ala ibadillahi salihina da kuma dukkan bayin Allah na gari da waɗanda aka san su da waɗanda ba a san su ba da waɗanda aka ambata da waɗanda ba ambata ba ashadu an la ilaha illallah ina shaida babu abuta da gaskiya sai Allah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon sa ne kuna akhiru alfazi tashahudi nan ne karshen tahiyya dukkan wani abu da za a kara to salatin annabi sama da sauran abubuwan da za su biyo baya ba a cikin tahiyyar suke ba mun gane وفي صحيح مسلم عن ابن Abbas قال kana rastu wannan kuma siga ibnu abbas kenan ita ce siga ta biyu ita ma muslim ya ruwaito ta eh, ce kana rasu sama yu'allimu na tashakkuda annabi sama ya kasance yana karantar da mu tahiya kama yu'allimu na surata min alqur'ani kaman yadda yake karantar da mu sura a cikin alqur'ani wa kana yaqulu annabi sama yana cewa at-tahiyyatul mubarakatu kun ji ko التحيات لله والصلوات والطيبات ابن مسعود wannan kuma attahiyatu almubarakatu gaisuwa nau'in gaisuwa masu yawa nau'ukan gaisuwa masu albarka masu daɗuwa alkhairi as-salawatu tayyibatu lillah maganganu na yabo din na Allah ne assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kun ga tahiyatu lillahi was salawatu tayyibat التهيات المباركات والصلوات الطيبات kun gani ko da sannan babu lillahi sannan a can babu almubarakatu a matsayin sifa ta me ta attahiyatu sannan at-tayyibatu a can sai aka yi atsafin su akan me attahiyatu anan kuma at-tayyibatu sai suka zo a matsayin sifa ta me as-salawat kaga ga ta biyu kenan abinda ake bukata duk mutum ya haddace su ya rika yin wannan ikhtilafu tanawu'i kenan وفي صحيح مسلم عن أبي موسى وأنكم سيجر عبد الله بن قيس رضي الله عنه سيدنا أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد النبي صلى الله عليه وسلم يا كرن تدسو تهيا التحيات الطيبات والصلوات لله ما بنبنش تا تا ابن مسعود ما بنبنش attahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu wannan kuma attahiyatu at-tayyibatu was-salawatu lillahi hmm eh ayyawa an gama attahiyatu at-tayyibatu was-salawatu lillahi kaga shine bambanci assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi ga abu musa al-ash'ari kenan وروى أبو داود عن ابن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو داود كما يأي رواية تاتكي دقى ابن عمر نوكما سيغة تشقد عبد الله بن عمر إتشي تهدو an rasulillahi sallallahu alaihi fit tashahudi at-tahiyyatu lillahi was-salawatu at-tayyibatu at-tahiyyatu lillahi was-salawatu at-tayyibatu ne bambanci kun gani ko to tasa kenan وروى أبو داود عن سمرة بن جندب شي كما ونن سيغة سمرة بن جندب ضد شيوا إتكما inganta ba. Hmm? amma ba'du amma gana rasulullah sama idza kana fi wasati as-salati aw hina inqida'iha fabda'u qabla salami fa qulu annasu sama ya umarce mu idza kana fi wasati as idan ya kasance a tsakiyar sallah hmm aw hina inqida'iha wasatu nan kaga raka'a ta kenan aw hina inqida'iha ko kuma za a gama sallah fabda'u qabla salam sai ce ku fara kafin ku sallame faqulu at-tahiyyatu at-tayyibatu was-salawatu wal-mulku lillahi thumma sallimu 'ala al-yamini ثم سلموا على قارئكم ثم سلموا على أنفسكم كرشي فقهم مالكية كينا حجة مالكية ثلاثة تسليمات كو ثلاثة تسليمات cewa ai sallama bangaren dama a yi sallama bangaren hagu in kana biha a hadud ko in akwai wani a gefen hagu? sannan kafin nan za a maliman tasa a tsakiya shine wa sallimu ala iko. to wannan sigar ta samura ibn da bata inganta ba siga ce wacce ta kasance mai rauni a cikin akwai majahil hmm. akwai majahil a ciki mala albani ya rauna nata a cikin ba'ifu sunani abi dawud da kuma wasu ma littafan nasa hmm? to kun ga wannan kenan to mun samu dai sigogi kwarara guda nawa mun samu ibnu mas'ud mun samu ibnu abbas mun samu ibnu umar kafin sa mun samu abu musa al-ash'ari arba'u wa zakara malik fi al to sai siga ta biyar siga ta hiyan malikiyya kenan في آه، وذكر مالك في الموطأ الإمام مالك رحمة الله عليه يا أم بتاء الموطأ ناسا أن أمر كان يعلم الناس التشهد سيدنا أمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه يا قسم شينا كرنت تد هي وهو على المنبر هنا كان منبري يقول سيتي قولوا سيتي التحيات لله الزاكيات لله الصلوات الطيبات لله kun gani ko attahiyatu lillahi azzakiyat azzakiyat min azzaka azzakatu at-taharatu wan nama su daɗu kuma su tsarkaka to kun gani shi ma dai daga nan kuma duk ci gaban ta ne to shine sai ya ci malam ibn qayyim sai ya kawo mana a matsayin sa na faqihi sai sai fa ayyu tashahhudin atabihi min hadhihi at-tashahhudati ajza'ahu duk wanda ka zo da ita daga cikin waɗannan siyar ɗin, to ta maka guda biyar din nan duk kai tayi wa dhahaba al-imam ahmad wa abu hanifa ila tashahhud ibn mas'ud da al-imam ahmad da al abu hanifa rahmatullahi alayhi ma su sun zabi tahiyar Ibnu mas'ud ita ce suke suka suka ba da fatawa da ita kuma ita ake rubutawa a littafansu kun ga akwai alaka dukkaninsu yan iraki al-imamu abu hanifa daga iraki yake al-imamu ahmad ibn hanbal daga iraki yake al-imamu sayyidina abdullah mas'ud daga iraki yake hmm, alimul iraki wa dhahaba ash-shafi'i ila tashaqqud ibn abbas shi kuma al ash-shafi'i a matsayinsa na malami a makka farkon rayuwa limamin shafi a makka take daga baya an haife shi a filistin filistin wannan filistin daga nan ya dawo makka aka dawo da shi makka da mahaifiyarsa bayan makka kuma ya kuma shiga ya je madina wajen alimamu malik rahmatullahi alaihi ya karatun hadisi a wajensa daga nan ya fita madina ya kuma zauna a iraki bayan ya zauna a iraki kuma ya zauna a masar a masar ya rasu shi yasa fatawarsa ta da ta iraki ce fatawarsa sabuwa kuma ta masar shi sa ma al-imam suyuti ya sa shi a cikin malaman masar a cikin husnul muhadara fi tarihi misra wal qahira ya ambaci tarihin sa mai tsawo wa dhahaba malikun ila shahudi umar radiyallahu anhu shi ko sayyidina al-imamu malik rahmatullahi alaihi ya tafi zuwa ga sayyidina umar kun san malikiya kusan isnadin na kaiwa zuwa ga sayyidina umar mafi yawancin fatawoyin malikiya to zaka gan su wasu da yawa sukan kai ga sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wal kullu kafin yujzi'u amma kowanne daga ciki ya isa kuma ya wadata so da duk wacce kai tayi daidai ka daidai da abin da annabi sama ya karantar kuma za a baka ladan tahiya Allah madaukakin sarki ya kara ganar da mu wallahu alam